Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanku da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Maryam Dauda. Sauran abokan aiki muka sake dawa a shirinmu na hantsi a yau ranar Talata 17 ga watan Janairu na shekarar 2023. Bayan labaran duniya kashi na farko za ku cewa a Najeriya babbar jam'iyyar adawa PDP ta mayar da martani kan kiran da jam'iyyar APC ta yi na akama ɗan takarar shugaban ƙasa a Ciku Abubakar. Kamar kowace ranar Talata za a ji shirin 'yan ƙasa da hukuma na Mahmud Ibrahim Kwari sai kuma sharhin jaridun Nijar amma kafin nan ga Maryam Dauda da halin da duniya ke ciki. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. ministan harkokin wajen birtaniya james cleverly zai nemi ya karfafa ba da taimako ga ukraine a ziyarar da zai kai amurka da kanada wadda zai fara a yau talata gabanin cika shekara ɗaya da fara mamayar rasha birtaniya ta kasance mai taimakawa kif sosai tun lokacin da rasha ta fara mamayar kasar a watan fabrairun da ya gabata kuma a ƙarshen makon jiya ta yi alkawarin aikatan kokin yakin challenger 2 guda goma sha hudu da wasu manyan makamai zuwa ukraine kasar jamus na fuskantar matsin lamba akan ta tura tankunan yakin leopard 2 zuwa ukraine amma gwamnatin kasar ta ce in har za a ba ukraine irin waɗannan tankokin to ya kamata a cimma yarjejeniya tsakanin manyan ƙasashe abokan hulɗar kiev musamman amurka Cleverly zai gaya wa sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken da takwara aikinsa ta kasar Canada Melanie Jolie cewa yanzu ne lokacin da ya kamata a ƙara ƙaimi a kuma yi hanzarin turawa Ukraine tallafin soja. Masu tsauran ra'ayin addinin Islama sun sace akalla mata hamsin a yankin arewacin hamadar Burkina Faso a makon jiya a cewar jami'an yankin. An sace mutanen ne a ranakun 12 da 13 ga watan nan na Janairu a tazarar kilomita 15 daga garin Arbinda da ke lardin sum a cewar Laftanar Kanal PF Rodolf Sorgo gwamnan yankin a wata sanarwa. An sace matan ne a lokacin da suka je wani ƙauye ɗibar 'ya'yan itacen jeji a cewarsa. Rikicin 'yan ta'adda da ke da alaƙa da Alƙa'ida da ƙungiyar ISIS ya mamaye Burkina Faso. inda ya yi sanadiyar kisan dubban mutane wasu kimanin miliyan biyu kuma suka rasa mahallansu a kasar da ke yammacin afirka gazawar gwamnatocin da suka gabata na kawo ƙarshen rikicin ya haifar da ɓacin rai ya kuma janyo juyin mulkin soja har su biyu a shekarar 2022 A ƙasar Congo kuma, a jiya litinin masu zafin kishin addinin Islama suka ɗauki alhakin kai wani harin bom a wata coci a gabashin ƙasar yayin da hukumomi suka ce adadin waɗanda harin na ranar lahadi ya kashe ya kai akalla sha hudu ƙungiyar isis da kafar yada labaranta ta amak sun fitar da wata sanarwa mai cewa mayakan ƙungiyar sun dasa wani bom a cikin cocin ta pentecostal da ke kasindi suka kuma ta da bom ɗin a lokacin da jama'a ke addu'o'i sojojin congo su sani cewa ci gaba da kai hare-haren da suke yi kan 'yan mujahidin ba zai kawo musu komai ba ba ce asara da koma baya a cewar sanarwar kungiyar mayakan sun yi ikirarin cewa bam ɗin ya kashe kristoci ashirin a jiya litinin hukumomin ƙasar congo sun ce adadin waɗanda suka mutu ya kai goma sha hudu wasu akalla su sittin da uku kuma suka jakata to kuna sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc Kafin mu kawo muku sauran labaran da muke dauke da su, za mu fara kawo muku rahotonmu na farko daga Najeriya. Jami'ar APC mai mulki ta yi kira ga hukumar EFCC da ICPC da su kama ɗan takarar kujerar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar akan zargin da ake yi cewa an haɗa baki da shi. An yi sama da faɗi da dukiyar al'ummar Najeriya. Amma PDP sun ce APC tana fama da matsalar tsoro. wakiliyar murya amurka madina dauda na dauke da ci gaban labarin a wannan rahoton da ta aiko mana ce kallo ya koma sama da shaho ya ɗau giwa jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta buƙaci hukumar yaƙi da masu yi wa ƙasa zagon ƙasa ta efcc da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa da laifuka masu alaƙa icpc da hukumar ɗa'ar ma'aikata wato ccb da su hanzarta kamo ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp a atiku abubakar a bisa laifuka da suka shafi halasta kuɗaɗen haram karya dokar ɗa'a haɗa baki da kuma aikata cin amana da almubazaranci shugabanci. Ɗaya cikin 'ya'yan kwamitin yakin neman zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar APC, Muhammad Idris Malagi ya yi ƙarin haske. Akwai wanda ya aiki tare da shi wanda ake ce ma a ci mugu. Ai kun ji audio da aka kunna kuka saurara akan cewa akwai wasu kuɗaɗe da aka yi saboda faɗi da su a lokacin da yake mulki. To abin da mu muke cewa shine hukumomin bincike su shigo su zo su yi bincike akan wannan al'amari su tabbatar da gaskiyar wannan al'amari. Wannan bidiyo da audio da ake ta ji ji yana ta yawo kusan mako biyu kenan ba mu ce komai ba babu wanda ya ce wani abu amma abun yana ta samun galaba a kafofi na social media shine sai muka ce to ai ya kamata a zo a sake ba da haske akan wani al'amari ba wai wannan abun ne kawai ake magana a kai ba jam'iyyar apc yana da manufofin da yake so a najeriya a kwanakin baya lokacin da ake ta cece ku ce akan cewa ai yana yawo da kwayoyi yana kaza yana abun nan kai lokacin an ta fitowa har an ce yayi hana a kasar amurka a lokacin kuma mutanen mu sun fito sun kare shi to abin da muke cewa shine su ma mutanen pdp su fito su kare alhaji atiku abubakar jami'an tsaro su kuma su fito su zo su yi nasu aiki saboda idan aka ce ba haka bane to jami'an tsaro suke da tabbaci amma a matsayin mu na mutanen da hakkin fitowa da abubuwan da ke tafe da wannan kamfen din mun yi namu aikin a lokacin da yake mayar da martani a game da matakin da apc ta ɗauka mai magana da yawun kwamitin neman zaben shugaban ƙasa na jam'iyyar pdp daniel hassan bwala ya ce ɗan takarar shugaban ƙasa a jam'iyyar apc bola Ahmad tinubu yana fama da matsanancin tsoro wanda aka sani da pantafobia a turanci apc da kuma tinubu yana da wani matsala ne wanda a turanci ana kiran shi pantafobia pantophobia shine wani tsoro because of everything so komi da komi ke ba shi tsoro yana jin tsoro ko gobe zai fadi a zabe yana jin tsoro ko mutane ba su yarda da shi ba yana jin tsoro ko an san asirinsa yana jin tsoro ko hanyar sa ga bayansa na gan abin da wani shirmen da suka tura suka ce press conference amma abin da nake son al'umma su sani shine ya kai kwana biyu wanda shi tinubu yake gane cewa wannan zaben nan bare iya ci ba don akwai abubuwa da yawa na ɗaya to yana da wani matsala ne yana gan kamar mutanenmu na arewa northwest ba za su zaɓe su ba don a nan kasan najeriya in za ka ci zaɓe in dai northwest ba ta baka goyon baya ba da kirka samu so sai aka ce ya je ya yi karya ma wai wasu gwamnoninmu na northwest akan cewa a cikin ɗaya daga cikin su zai ɗauka kan vice presidential candidate sai da aka yi zaɓe ya ci a primaries na shi din sai kuma ya fara samun abin da ake ce da rashin yadda sai ya ce a'a zai je shi north east je ɗau mutum shine pantaphobian yake tsoro kaman gwamnonin na north west maybe ba za a yi shi ba jam'iyyar apc ta buƙaci atiku abubakar ya janye daga takarar kujerar shugaban ƙasa domin ya saba wa sashi na biyar sashi na goma sashi na goma sha uku da goma sha bakwai na dokar ɗa'ar ma'aikata madina dauda muryar amurka daga abuja najeriya a gaida madina dauda Har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga Maryam dauke da kashi na biyu na labaran duniya. Birnin Lima na cikin shirin fuskantar wata sabuwar zanga-zanga ta nuna adawa da gwamnatin shugaban kasar Peru Dina Boluvar ta yi yayin da dabban masu zanga-zanga suka fara yin gangami a babban birnin kasar biyo bayan makonnin da aka kwashe ana tashin hankali. Masu zanga-zanga daga sassan kasar sun fara tafiya zuwa birnin Lima a ƙarshen mako a ƙoƙarinsu na ci gaba da yin matsin lamba a kan hukumomin ƙasar. Duk da cewa an ayyana dokar ta ɓaci don tabbatar da zaman lafiya. Aƙalla mutane 42 suka mutu a cikin makonni biyar da aka kwashe ana ɗauke ba daɗi tsakanin masu zanga-zangar da jami'an tsaro a cewar wani jami'in ƙungiyar kare haƙƙoƙin bil'adama na Peru. magoya bayan tsohon shugaba pedro castel da aka tambake wanda aka kama ake kuma tuhuma da laifuffuka da yawa ciki har da yin tawaye bayan da ya yi kokarin rushe majalisar dokokin kasar a watan da ya gabata ya yi mulkin gaba gadi sun kafa shingaye a kan tituna da kone-kone sun kuma yi yunkurin afkawa tashoshin jiragen sama tare da gudanar da gangamin mutane da yawa rundunar 'yan sandan kasar colombia ta sanar da kwace wasu tarin makamai ciki har da bindigogi da gurneti da bindiga mai sarrafa kanta mallakar 'yan tawayen kungiyar farc da tarar rabu ko da yake 'yan tawayen estado mayo central dissidents sun yi watsi da yarjejeniyar zaman lafiyar da aka cimma a shekarar 2016 wadda kungiyar farc ta rattabawa hannu sun amince da wata yarjejeniyar tsagaita wuta da aka cimma kwanan nan da gwamnatin shugaba gustavo petro mai baran gado wanda ya yi alkawarin yin sulhu da kungiyoyin 'yan bindiga na colombia an kwashe tarin makaman da suka hada da bindigogi 33 bindigar m60 mai sarrafa kanta gurneti da harsasai sama da dubu talatin da kuma kakin soja a cikin wasu motoci biyu da aka yi watsi da su a lardin narenyo da ke kudu maso yammacin colombia a gaida maryam dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc madalla kafin mu kai ga shirinmu na gaba mu shakata da wannan faifai. Ahmadu mai tawakkale gun Allah ne ga mai zai. Tun baka nan maza suka kwaya su ce maza ne, sai da kawo uba ya kowa bai maza. Tun baka nan maza suka kuri su ce maza ne, sai da kawo uba ya kowa bai maza. Na sarkin musulmi, ɗan matsayayyen namiji, daga da kai na na da kadi babban bako, mai dubun nasara ga nagage da dauna. Ba a

ಶರಣಗೆ madalla har yanzu kuna tare ne da sashen hausa na muryar amurka daga nan birnin washington dc muna kuma yada shirye-shirye ne akan mitoci 16 25 da kuma 31 a jamhuriyar niger kuma za a iya sauraron matashar ta boa africa akan mita 200.5 kuna kuma iya sauraron ma duk lokacin da kuke bukata a boahausa.com yanzu kuma sai shirin mu na gaba 'yan kasa da hukuma mulkin kai ba san kai ne ba ba mi ke kafa a ci daɗi ba ba alkawarorin karya ba inda masu irin wannan a gaba yankin bai tsina na komai ba sai an manta da su za asirari assalamu alaikum barka da saduwa da ku ta cikin shirin 'yan kasa da hukuma da ni mahmud ibrahim kwari zan gabatar kamata ya duk wanda zai nada irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda to yake so ya nada sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a sa kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi. Idan ka naɗa mutum ka naɗa shi ne akan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci. da ya yi gaskiya a matsayinsa na tsohon hedimasta a matsayinsa na tsohon darekta kaza da kaza to yanzu dama ta faɗaɗa yana iya canjawa a kowane lokaci hakki ko rawar da 'yan ƙasa ka iya takawa wajen naɗa shugabannin hukumomi da ma'aikatan gwamnati bayan cin zaɓe da kuma matsayin amintaka kafin naɗa mutum a mukamin siyasa shine batun da shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau zai taɓo. a dakace mu. Afirka akwai wasu 'yan yunwa da suke karɓo kurɗi da yawa rikici duka suke jawowa kuma tashi hana su da gaggawa. Madalla Masu saurare kamar yadda masana da ƙwararru ke ambatawa da tsari ne da ke samar da gwamnati da mutane ko talakawan ƙasa suka zaɓa domin biyan muradun 'yan ƙasa. Wannan batu na zaɓe shine babban ginshikin kafa gwamnati inda 'yan ƙasa ke taruwa su jefa ƙuri'arsu su ga mutanen da za su shugabance su. Bayan cin zaɓe shugabannin kan naɗa mutane ko jami'an da za su dafa musu wajen tafiyar da harkokin gwamnati na yau da kullum. Shin a wannan gaba ko talakan ƙasa na da rawar takawa domin tabbatar da cewa wanda shugaba zai naɗa ya cancanci zama waccan kujera kamar yadda ake so barista audu bulama bukarti lauyan gwagwarmaya ne a nigeria wanda yanzu haka ke karatun digirin digirgir wato phd a kasar birtaniya ya yi karin haske a kan wannan batu to a ƙa'idar doka ma'aikatan gwamnati kashi uku ne akwai waɗanda ake kira public servants public servant na da faɗin ma'ana amma a nan tana nufin waɗanda aka naɗa su ba zaɓaɓɓu ba ne su kuma ba ɗaukakkun ma'aikatan gwamnati ba ne na dindindin a'a waɗannan naɗaɗɗu ne kamar masu ba wa gwamna shawara ko shugaban ƙasa kamar ministoci da kwamishinoni su ma'aikatan gwamnati na dindindin wato civil servants akwai ka'idojin da doka ta tsara na yadda ake ɗaukar su kuma yana nan a civil service rules and regulations amma su public servants ko kuma naɗaɗɗun ma'aikatan gwamnati su doka ba ta yi bayani dalla-dalla yaya za a naɗa su ba doka ta ba wanda aka zaɓa dama ne ko shugaban ƙasa ko gwamna a matakin jiha ya naɗa wanda ya ga ya dace mutum ɗaya da doka ta ce sai wane za a naɗa shine attorney general wato babban ministan shari'a wadda doka ta ce sai ya shekara goma da zama lauya za a iya naɗa shi a matsayin minista ko kuma kwamishinan shari'a a matakin jiha ko a matakin tarayya in ban da shi duka sauran za a iya naɗa kowa in dai wannan wato mukami na siyasa ne akwai mukamai irin su auditor janar da accountant janar wanda ita ma doka su ma doka ta tsare yadda za a naɗa amma wannan ba za ka iya kiran su naɗin siyasa ba ne tunda su waɗannan ma'aikata ne ƙwararru wanda ba sa cikin ministoci to kaga kenan a wajen naɗi doka ba ta ba da dalla-dalla yadda za a yi a naɗa shi wanda yake public servant wato naɗaɗɗen jami'in gwamnati ba sai dai idan muka duba bisa tsari waɗannan mutane abu na farko ana ɗaukar su ne a basu amanar al'umma kaga kenan kamata ya duk wanda zai naɗa irin waɗannan ya nuna wa al'umma sunayen waɗanda wato yake so ya naɗa sannan su al'umma idan sun ga akwai wani abu na lam'a a tarihin shi ko a jikin shi ko a amanarsa kaga ya kamata a ce an ba su dama sun kai irin wannan korafi to amma ba a irin wannan abin da gwamnatoci suke yi yanzu a najeriya shine sai a tura sunayen irin waɗannan mutane da ake so a naɗa gurin hukumar sss ko dss su ne suke bincike akan irin waɗannan mutane idan wankakku ne to sai a tura majalisa su kuma su yi musu bincike na kwakwafi daga nan sai a naɗa su sai dai abin da nake gani tunda in aka ɗau minista a jigawa misali ko a kano shi ministan ƙasa ne amma wakilin jigawa ne ko wakilin kano kuma tunda a demokradiyya muke kamata ya yi shugabanni su dinga samo hanyar yadda za su yi su yi shawara da al'umma akan wanda suke so su naɗa kada a je a naɗa mutum a matsayin wakilinsu wanda kuma ba shi ya dace a naɗa ba To nan gaba a cikin shirin za mu ji mahangar malaman addinin musulunci akan yadda alaka ya kamata ta kasance a tsakanin zababben shugaba da mutumin da ya nada domin ya taya shi gudanar da mulki. Afirka mutum ne yantacci, hanshaƙi kuma ingantacci mai ƙarfi ga shi amintacci da basira ilmi tatacci da fari da baki ne ko na mace. har kan ba ya zan kurra daga lotan nan ne zai fara amfanin kansa yana kikura ya bido haƙƙinsa ya tattara Masare wani al'amari game da sha'anin shugabanci musamman a ƙasashe masu tasowa irin su Najeriya shine yadda waɗanda aka zaɓa ke amfani da aminci ko abokantaka a matsayin sharaɗin bayar da mukamin siyasa. domin tafiyar da sha'anin gwamnati sheikh muhammad nuru khalid shi ne daraktan cibiyar bincike da harkokin da'awa mai zaman kanta a birnin abuja na tarayyar najeriya ya yi ƙarin haske game da wannan batu idan ka naɗa mutum ka naɗa shi ne akan ilimin ka na baya kuma shi hadisi ya tabbatar mana cewa mutum yana iya canjawa kowane lokaci musamman ma ga shi damar da ka ba shi da bai same ta ba da ba kwamishina ba ne ka naɗa shi kwamishina yanzu da ya yi gaskiya a matsayinsa na tsohon hedimasta a matsayinsa na tsohon darekta kaza da kaza to yanzu dama ta faɗaɗa sannan bukatu sun yawa a kan shi yana iya canjawa a kowane lokaci kuma kai za a tambaye ka kai al'umma suka zaba kuma kai ne wanda kake mai kulawa da dukiyar al'ummar jihar gaba ɗaya don haka dole ka dinga sa ido kana nuna baka yadda da shi ba sai in ya tabbatar maka da shi abin yadda ne wannan ya takaita ga gwamna ko kuma dukkanin matakai na nadade duk matakin da aka ce kai ne shugaba dole ka dinga duba na ƙasa da kai kana bincika abin da aka bani na baku aka ce ku yi kaza kun yi ba za ka ci yadda da cewa suna ce maka mun yi da baki ba sai ka je ka duba shi ake kira supervision dole ka dinga yin wannan domin gudun kada a samu matsala. wannan supervision misali ko sanya ido da bibiya yana nufin kamar wata baka yadda da mutum din bari kenan ko kuma a ah, me hakan ke alamtawa ai duk wanda kake so ka yadda da shi ka ba shi amanar al'umma in ka ba shi amanar al'umma maganar yadda bata taso ba maganan yayi ko bai ake yi ba idan kana so ka bar shi a matsayin yaddar danka to kar ka naɗa shi a mukami sai ka bar shi ya daman ka san shi ya dadde ne ya dadde ne amma yanzu ka ɗauki dukiyar al'umma ka ba shi dole ka bincika domin kai za ka kama abubuwa suka lalace. kenan amincin wancan ya gushe kenan ko kuma a wata nukula ce ta sa dole yanayin a haka za a tafi. yana nan wanda review ana kulawa ana duba yana nan bai gushe ba amma ana kulawa a ga kar ya gushe eh, idan aka ya gushe shi kenan in bai gushe ba shi kenan. dan adam yana tare daga gazawa misali wani lokaci kuma sai aka samu wannan gazawa ɗin aminci ya samu tasgaro kenan idan ya zama ba sakaci ba ba ganganci ba ai ana ana lura da me ya faru kana aiki sai wani abu ya faru wanda ba sakaci ba ne ba ganganci ba ne idan sakaci ne ko ganganci aminci ya kare amma idan ba sakaci ba ne ba ganganci ba za a ba mutum uzuri a zamantakewar talaka zai iya ganin cewa rashin sa ido shine cika amma a mulki sa ido shine cika komai ka bincika shine aikin shugaba ya tabbatar da an yi shine aikin shugaba ba wai kawai ya bada assignment kawai ya tafi ya kwanta ba sheikh muhammad nur khalid kenan a najeriya kuma shine cikamakin shirin 'yan ƙasa da hukuma na yau sai makon gobe idan Allah ya kai mu yanzu a madadin ɗaukacin abokan aiki mahmud ibrahim kwari daga sashen hausa na muryar amurka ke cewa a huta lafiya wasalamu alaikum kan koka bar talakawanka a cikin yunwa da zaman buka ko yawon maula ko sadaka ka sani har yanzu suna sarka kowa ya gani zai zage ka lallai ne zurfafa hannunka a cikin ramin aljihunka a gaida mahmud ibrahim kwari yanzu kuma lokaci ne da sulamu mana barma zai kawo mana sharhin jaridin nijar. za mu fara sharhin jaridun na wannan mako da jaridar air info wacce ta ruwaito cewa shugaban kasar Nijar ya ayyana shekarar 2023 a matsayin ta soma amfani da kayan yakin da kasar ta yi oda a shekarar 2021. A cewarsa yana mai kyautata zaton yiwuwar waɗannan kayan aiki za su yi tasiri sosai wajen samar da cikakken sauyi a fagen daga. jaridar ta ce muhammad bazum ya jinjina wa dakarun tsaro saboda yadda suka dage haikan don tabbatar da tsaro a yankunan da ake fama da tashe-tashen hankula waɗanda suka hada da difa maradi da tilaberi sannan shugaban ya ce a yanzu haka an fara haramar kaddamar da wani gagarumin farmaki a jihar agades da zumar murkushe miyagun ayyukan da suka addabi jama'ar wannan yanki jaridar le sahel ta ce hukumomin suhuri sun umarci direbobin motocin jigila su mutunta lokutan da aka kayyade domin zirga-zirga bayan la'akari da yadda hatsarin ababen hawa suka fara yawaita a kan hanyoyin kasar galibi da daddare jaridar ta ce a yayin taron da ya jagoranta wanda ya samu halartar dukkan masu bakin fada a shi a sha'anin suhuri da ɗaya gefe shugabannin kamfanonin jigila ministan suhuri alma umaru ya tunatar da masu jigilar fasinja su koma kan hanya kamar yadda doka ta kayyade lokacin fita daga gari da safe da kuma lokacin da doka ta haramta wa irin waɗannan motoci tafiya don kare lafiyar fasinja jaridar loherison ta ce hukumar yaƙi da cin hanci ta ƙaddamar da farautar ɓargurbin alƙalai waɗanda ake zargi da karɓar cin hanci bayan bayyanar wasu bayanan da ke nunin akwai alkalai da ke sakin mutanen da aka kama da hannu a wasu manyan laifuka. jaridar ta ce haka kuma a wasu kotunan ana zargin alkalai da batar da kayayyakin da hukuma ta yi kamuwarsu lamarin da ya harzuka jama'a ta fara kai koke a gaban hukumar halsiya wacce ta kaddamar da bincike domin tantance gaskiyar lamari kuma tuni aka fara ganin burbushin gaskiya makarkare sharhin da jaridar laru de listuwar wacce ta ce 'yan sanda sun kama wasu gaggan barayi da ke kai hari a cibiyoyin aika sakonnin kudade a birnin yamai waɗannan 'yan takife kimanin uku da aka gabatar da su ga manema labarai sun yi ƙaurin suna wajen kai farmaki a irin waɗannan cibiyoyi inda suka ɗauki nauyin fashi aƙalla bakwai daga cikin waɗanda aka kai a nan yamai sule Mumuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar A gaida Sule, da wannan kuma muka zo ga shirinmu na karshe wato labarai amma a takaice. Ministan harkokin wajen Birtaniya James Cleverly zai nemi ya karfafa ba da taimako ga Ukraine a ziyarar da zai kai Amurka da Kanada wadda zai fara a yau talata gabanin cika shekara ɗaya da fara mamayar Rasha. Birtaniya ta kasance mai taimakawa a Kiev sosai tun lokacin da Rasha ta fara mamayar kasar a watan Fabrairun da ya gabata. Kuma a ƙarshen makon jiya ta yi alkawarin aika tankokin yakin Challenger tu guda sha hudu da wasu manyan makamai zuwa Ukraine. Masu tsatsauran ra'ayin addinin Islama sun sace akalla mata hamsin a yankin arewacin hamadar Burkina Faso a makon jiya a cewar jami'an yankin. an sace mutanen ne a ranakun 12 da 13 ga watan janairu a tazarar kilomita 15 daga garin arbinda da ke lardin sum a cewar laftanar kanal pf rodolph sorgo gwamnan yankin a wata sanarwa an sace matan ne a lokacin da suka je wani ƙauye ɗibar 'ya'yan itacen jeji a cewarsa a jiya litinin masu zafin kishin addinin islama suka ɗauki alhakin kai wani haram bom a wata coci a gabashin congo yayin da hukumomi suka ce adadin waɗanda harin na ranar lahadi ya kashe ya kai akalla goma sha hudu ƙungiyar isis da kafar yada labaranta ta amak sun fitar da wata sanarwa mai cewa mayakan ƙungiyar sun dasa wani bam a cikin cocin pentecostal da ke kasindi suka kuma tada bom ɗin a lokacin da jama'a ke gudanar da addu'o'i. Birnin Lima na cikin shirin fuskantar wata sabuwar zanga-zanga ta nuna adawa da gwamnatin shugaban ƙasar Peru Dina Boluarte yayin da dabban masu zanga-zanga suka fara yin gangami a babban birnin ƙasar biyo bayan makonnin da aka kwashe ana tashin hankali. Masu zanga-zanga daga sassan ƙasar sun fara tafiya zuwa birnin Lima a ƙarshen makon jiya a ƙoƙarinsu na ci gaba da yin matsin lamba akan hukumomin ƙasar. duk da cewa an ayyana dokar ta ɓaci don tabbatar da zaman lafiya. To masu sauraro da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci sai kuma da karfe hudu agogon Najeriya Nijar kamar da Chadi karfe uku agogon Ghana ku ji wasu abokanan aikinmu da wani sabon shiri ciki har da noma tushen arziki. yanzu a madadin dukan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman maryam dauda da ta karanto labarai sai kuma solomon abu da ya daidaita mana sauki da ba da umarni da ma injiniyan mu na yanzu muhammad hafiz baballe ke sallama da ku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc